وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دهود رمضان hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida ashirin da hudu ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci na albarkawa domin ci gaba da karatunmu na tafsiri cikin suratar saba za mu tashi aya ta goma sha ɗaya afwan ta ashirin da ɗaya بسم الله ماذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرون قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم جيا an nuna mana yadda mushirikai suke ta'annuti ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda suke nuna sun rike wani madogara abin bautansu don haka shi ne macecinsu ta'ala yake cewa kul a gaya musu wane ne mai faɗan shugaban talikai da duk wanda ya imani da shi domin abinda aka yi jiya har yau ana yi gobe ma ba fasawa za a yi ba a runi ku nuna mun ku kama ni ku sanar da ni allazina alhaqtum bihi shuraka kallolin da kuka ce abokan tarayyan Allah ne kuna hada su da Allah kuna bauta masu ku kamun su in ku yi mun bayanin matsayinsu sannan ku yi mani bayani me suka halitta sannan ku yi mun bayanin mai suka kama ku mai amfani kuna amfana sannan ku yi mun bayanin mai suka kauda na cuta barinku haruni ku kama ni umarni ne litta ajizi wata haddi ana ƙoƙarin a nuna nuna iya gudun ruwansu sannan a kalubalancensu su in abin da kuke yi daidai ne in akwai wanda ya cancanci bauta ba Allah ba to ku kawo kalla Allah ya masu tsawa ya ja kunninsu ya ce ba haka abin ya ba Allah bai da abokin tarayya Allah bai da kini bai da misali wanda duk kuka nada a matsayin abokan tarayya ba su da abin da za su amfanar kuma ba sa iya cutarwa ba su mallaki rayuwanku ballanta na mutuwa kamar yadda wata aya surati yunus take cewa wa ma yattabi'u يدعون yad'una min dunillahi شركاء يتبعون إلا الظن وإن إلا يخمسون waɗannan da suke bauta ma wani ba Allah ba suna masu ɗa'a sau da ƙafa suna awon abokanan tarayya ne na Ubangiji wajen bauta su a kashin kansu da za ta nemi gaskiyar magana za su ce su ba su da wani hujja waje su ce jina a ba ana ala ummati wa ina ala asarihim muqtadun haka muka samu iyaye da kakanni gadon gidanmu ya za mu yi mu bar gadon gida ko kuma su ce maku zuciyarsu ne kawai take so suka mai da zuciyar abin bautansu iyakan hujjar kenan to kuma ku dora bauta ma abinda ba zai na muku komai ba wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum ya za ku koma kuna bauta ma abinda in kun bauta masa ba fa'idar da za ku samu in ba ku bauta ba kuma ba abinda zai same ku na cutarwa akwai matsala bal huwa Allah bal bil tashi daga wani magana a koma wani magana bal huwa Allah wahdahu wa huwa al-ma'bud Allah ɗaya shi kadai shine ya cancanci a bauta masa la sharika lahu ba tare da an mashi gwami ba domin yana da sifan cancantan a bauta masa dan shine al-aziz ma'abocin izza tare da kawa da ƙarfi a huwa al-qahiru ibadi. yana da galaba akan kowa da komai sannan yana da linti na jalla jalaluhu al mai cikakkiyar hikima lahu al baliga walhujjatul wal baniga سواء في أفعاله أو في أقواله أو في شرعه أو في قدره أو في كل شيء zantutukan Allah za ka ga zantutuka ne ga zara kwaikwayo balantana ayyukansa balantana shari'arsa cike take da amfani ga masu biyayya ga ita in kuma ya kaddara abu to akwai hikima kila kai a baka kuɗi a hana ɗan uwanka ko a ba ɗan uwanka a hana ka ku tuttuɓinta da ɗan tsololan da ke cikinta abubuwa na jin daɗi a gidan aljanna ba فلا تعلم نفس ما أخفي لها من a ayyuni. Allah ce ba wani ɗan adam da zai iya hasaso tattali da tanajin da Allah ya yi masa ya ɓoye sai ya zo a gidan aljanna sakamakon abin da ya zan yana yi na imani da aiki na gara a duniya wani zuwa a lokaci guda kuma ya gargaɗi ya ja kunnen kafirai waɗanda suka ƙi imani suka ta manzo dawo hankalinsu ya dawo jikinsu su yi imani su bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ba haka ba to duniya za ta yi maku kunci zaman kabari zai zama bala'i tashin alkiyama cikin firgici hisabi mai tsanani sakamako a hannun hagu wasiƙan lazina faru ila zuma ba nan a haɗa kafirai a kaɗa su yi wa dabbobi ana bugu za a ne tafi da su jahannama kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir in aka ɗebi wani tirab guda ba ci na farko aka watsa mala'ikun daɗi da ke gadin gidan sun san bala'in da ke gidan zai su ce kai kai kai kai mai tunasarwa bai zo maku bane mai wa'azi bai zo maku bane mai gargadi bai zo maku bane har kuka samu kanku cikin musiba قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم don haka kada ka rudu da abin da ka ga mutane mafi yawa suke kai mafi yawan su jahilai ne mafi yawan su batattu ne mafi yawan su la yajri ne wa la yajri annahu la yajri hima la yastaqimu illa bil afa wanda bai san kanshi ba bai san inda ya fito ba bai san a ina yake babalanta na ina ya doka ka ce za ka yi koyi da shi kaka yi koyi da shi ba abin bi ba ne dama Allah ya ce wala tuqi wa in a akthara man fil idan loka an sabilillah in una illa zan? wa in hum illa kama ita ce ayan mu ta gaba a wannan ta can gaba ne cikin suratul al'ani amma tana can gaba da wuya ma mu kai ta a wannan shekara Allahu a'ala matukan kai sake kai biyayya ka bi innar ne sune aksara man fil ardi za su fadda kai bari hanyar Allah za su raba ka da rahama da aljannan Allah su ma kaddari faɗi suke bi ba mai dahir ba mai tabbas a cikinsu kawai suna kacinci-kacinci ne Allah shi kari waya kuluna ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين na alkafara cewa suke mata hazal wa'ad saboda shirka ta ƙaryata Allah ta ƙaryata tashin kiyama wace suna izgili ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mata hazal wa'ad yaushe ne alkawalin kiyama za ta zo istifhamun inkariyun al-istifhamu lil inkari wa tahayyu ake za a tashi kiyama shiru kamar an shuka karmani ta dasa kan busasshen tsawon hara sai ka je ka dasa an yi ruwa lafiyayye zai tashi sai zai tashi da kai Allahu akbar mata hazal wa'ad kuma kana cewa za a yi mana azaba in ba mu yadda ba yaushe ne azaba zai zo yaushe za a yi mana azaba la ilaha illallah kirgini in kuntum sadiqin idan abin da kuke faɗi na zuwan azaba gaskiya ne kuma a kanmu ne sai auku to bismillah muna sauraro yanzu a san akwai kafiran da suka dubi fuskan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim la ilaha illallah wa Allahumma idan wannan abin da Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yake faɗi, gaskiya ne daga wajenka yake, to ya Allah ka zazzago mana ruwan duwatsu daga sama ya yi fatsa da mu. Ya Allah, wa yadda insani bi shari, du'a'ahu bil khairi, wa kana al'insanu ajula, kana al'insanu ajula. Allah ya yi gaskiya ya ce saboda jahilcin ɗan adam yakan makansa baƙar addu'a mummuna na sharri kamar yadda yake makansa kyakkyawan addu'a ɗan adam ka cika gaggawa ka cika gaggawa sa'ala sa'ilun bi zabin waƙi lil kafirin laysa lahu min Allahi zil ma'arij ai kai kana neman tabbatacce ne ko baka nema ba in dai baka tuwa ba tana nan tana jimarka amma ka ce yanzu yanzu yanzu yanzu akwai alkawalin da Allah ya yi guda biyu a alƙur'ani amma kana Allah liyu'adhibahum wa an anta fihim وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون Allah ya ce a'a mutananka matukan kana tare da su ba za mu musu azaba kamar yadda muka yi ma mutanen annabi Nuhu ko mutanen annabi Lutu ba tare da suna aiki irin nasu wannan rahmaniya ce daga Allah Allah ya sake cewa ba zan yi musu azaba ba cikinsu akwai masu istighfar shi akwai mutanen kirki kuma masu kira zuwa a zama mutanen kirki to Allah bai zazzabo azaba irin ta annabi lutsa kife kasan na biyu ayar da take cewa wa rabbukal ghafurur rahma law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum azab bal maw'id lan yajidu min dunihi maw'ila Allah ubangijinka mai yawan gafara ne mai abocin rahama sai ka shekara talatin kana sabo rana sai ka nadama ka tuba ya ce duna ya fi. duna ya ce kana ganin haka a tsakanin mutum ya shekarar ɗaya yana cutanka ka san yana cutanka nan ya zo ya ce ka yi haƙuri ka yafe ni abin na yafe maka miliyoyin da ka cinawa zarafin da ka cinawa mutuncin da ka cinawa jin na yafe Allah mai yawan gafara Allah mai yawan rahama Allah mai yawan jinkai ya ce ga yana kama mu da ayyukan da muke yi da ya gaggauta mana azaba an yi an gama mm, mm, mm, yumhilu wa la yuhmilu akan jinkirta ne ba tare da yayi wasi da qadiyya ba akwai ranan da ba a haɗu ranan da ba ka da mafaka ba ka da maboya abin da kai za a yi maka subhanahu wa ta'ala akwai ayat safat da take makatirar rabi akan wannan kalma ta tana cewa afa bi azabina yasta'jilun fa idza nazala bi sahatihim fa sa'a sabahul munzirin azaban namu kuke gaggawa ta zo azaban namu kai jahilcin ku ya isa a ranar da azabar mu ta jiro a farfajiyar ku waɗanda ake ma gargaɗi za su wayi kari cikin mummunan yanayi kuma da kuke cewa a kawo a kawo ba ma yi jami ka la'allar sa'ata fariqu يستعجلك بها الذين لا يؤمنون الله يكي كسني إلا كان قبل سوكا masu waɗannan kalmomi masu cewa a kamo a gaggauta waɗanda ba su yi imani da Allah ba ne waɗanda ba su yadda akwai ta ba waɗanda ba su yadda za a tashi ba ne in hiya illa na al'ula ba ma na hannu bi mun shari masu cewa mutuwa in mun mutu shi kenan ba wani tashin kiyama ba za a mai da ajisa da awul arwa ala ajisa jiha ba ilahi Allah muna rokon ka dube mu da rahamarka a yace mana ka gafarta mana lakum mi'adu قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعه لا تذاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون قل gaya masu fada masu lakun mi'adu yaunin akwai yin da aka yi maku alkawali muhaddad mu'ayyan shaitum am abaitum da sanku da kinku a wannan yini an tattale tale a fi duniya وعند الموت وفي البرزخ ويوم القيامة sai eh, bayan ɗaya a duniya sai an walakanta ku sai an kaskantar da ku mutuwa ta zo da magaginta za a makure ku ba zahu ba daɗi zaman kabari bai kyau ba fitina musiba duk sun haɗu sun karo da bala'i za ku tashi cikin musiba kama Allah ya ce istaku abbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadhahu kullu dhati hamlin hamlaha وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد da kansa jalla jalaluhu ya ce wallahi ku ji tsoron a ji a ji tsoron shi inna akhza rabbika la shadid tashin alkiyama fitina da girgizan ta tsanani ba daɗi ba daɗi manzanni ma neman tsari take da annabawa mai shayarwa mai matukan son ɗanta za ta yadda shi ta make shi a dutse sai gaba mai ciki mai zulumin naƙuda za ta haihu ba ta sani ba lafiyayyen da bai sha ko zakani ba za ka ga yana tangaɗi bai sha giya ba bai sha burkutu ba bai sha koken ba bai sha daga ba daidai da lalatacciyar aikin haram din nan bai taɓa yi ba shan taba shan taba a zama mahaukaci ka ɗauki naira ɗari ka cinna mata wuta kana zukan guban hayaƙi a cikinka kaga wannan ya kamata a kai shi can ɗakin nan psychiatry na duba kwakwalwa wani fara rana ɗaya sai sha taban ɗari biyar mahaukacin a da ne ma a kasan kudinta na sani a da inda muna ƙanana ba mu san kan abin ba ake aikan mu sayo wato yanzu sai sha na dubu falin nawa ne eh a tare ba dole ba ne sai kana sha za ka san kudinta kana gudun in ce ko kana sha ne to kaji dubu takwas yanzu ka tsaya ka yanzu in ne bayanin giya da kalolin giya ina shan giya ne? ai akwai abin da malamai suke cewa cikin abin da ya wajaba mai tsamantar da al'umma ya sani shine a tsakafatin jariya a san current affairs zamantakewan da take da mutane ne me yake aukuwa a yau me yake aukuwa a gaminku me yake aukuwa a jiharku me yake aukuwa a ƙasarku me yake aukuwa a yankinku na afirka kasan ha akwai ta kudu da ta yamma dukkan sani afirkan gaba ɗaya ne ke aukuwa asia europe duka dai ko'ina annabi ya koya mana wannan lokacin da ya tura mu'azu yamma kace innaka ta'ti qauman ahli kitabin ahli kitabin. فدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أساءوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أساءوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم الزكاة يأخذ من أبنيائهم وترد على كفرائهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم ke za ka tafi wajen mutane ne a halin kitabi a shi ne karanta a siyarsu a tsakafakin da'iya ka san da wa kake magana mutane ne da ba masu bautan wuta ne ba kuma ba gunki suke tasawa ba sun yadda da fasala sun yarda da kitab daga Allah sun yadda da annabci saboda haka in ka je ka san haka suke ka san yadda za ka kira su in ba haka ba sai ka tuwarwara cikka bayan an kulla an gane ku to ka ji kwalin taba yanzu dubu takwas eh dubu takwas amma wani sai ya shanya kwali daya wallahi wannan a kama shi kawai a kai shi gidan mahaukatan kwakwalwa likitan kwakwalwa ya duba kwakwalwan shi duk da naira je ta sha kashi ai dubu takwas zai sai maka abin buɗe baki mai lafiya na? ɗari takwas ko dubu takwas eh? ɗari takwas eh? to ɗari takwas ka shanye ɗari takwas a hayaƙi Aba malam Allah ya maka baki na tilawa da zikiri kamar da shi salanka abba abba ko a gidanku kicin madafa nan ya fi muni ko ya je gidansu ya duba me yasa saboda ana tura shi da hayaƙi? logically ashe kai mahaukaci ne ko ba a faɗi shari'a ba Mantiƙi in aka duba ta nan ɓangaren kai mahaukaci ne kana haɗa ma ka guba yasa idan ta ba ta dafa shi sai ka ga labban shi duk sun yi dalla-dalla sun yi baƙi. tafin hannun shi ka zalika Ɗan wani abu ya kama za a yi gudu nan da can sai ka ga ya tsaya yana haki in yi wasa ya kife daga nan sai ciwon huhu ya rarike daga nan sai ta zuciya daga nan sai lahira sunan ta ba lahira kusa wai ka dubi kasashen turai tabansu za ka ga kwalin an rubuta akwai yiwuwan kana sha ka mutu nan da nan <laughs> ka mutu nan da nan wanda suka sassauta su ce akwai haɗari akwai haɗari shan wannan amma wawan naka yana zuka ya sani ya sani abinda wasu kwalin ma bayan an yi goken taban sai a kansu ɗinta cewa kakkasha haɗari ne in kai jahili ne ai ka san haka ka san ba kyau a rubuta ba kyau da bakaki irin na jahilai kai eh to dama ai tilfiti na tuwa kawu shi mai saƙo? an ya saba ma Allah yakan ce yakan sami milif ko baka ga wasu munafukai za a tafi buka, ɗayansu ya zo ya ce ya rasu rasulallahi ni jarababbe ne matansu an ce kyawawa ne don Allah ka ban izini in zauna kada a jefa ni cikin fitina wala tafsiri wala ce ala fitina ta waka in ka ji mutum yana jin daɗin saba ma Allah mujrimi ja'iri ne fasiki ne mafi karancin darajar da zaka ba shi kenan amma mai cikakken imani ba abin da ya ƙi jini fiye da saba ma mahalicinsa kuma yakan ji daɗin ɗa'a fiye da zuma a bakin yaro mafaɗaici ƙa'ida ce subhanahu wa ta'ala ya kul lakum mi'ati yawmin kuna da alkawalin wannan yini da na ambata matakai matakai tun a duniya wajen mutuwa zaman kabari ranar kiyama da kuma lokacin hisabi duka za a shiga cikin tsanani da tasko za a ɗanɗana kuɗa saboda haka idan lokacin ya zo za ka ga waɗanda suka ƙaryata Allah al'amarinsu ya yi muni wa yau malƙiyama ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين الله يشاء أولنا يني ذاك فسكا ما سكرية الله ya yi bakin kirin bakin ba irin na tozali ba irin na gawayi kasan bakin tozali yakan kyalli ko na gawayi yawma taswaddu yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh Allah ya ce ashe cikin jahannama ba mazauna ga safirai wallahi ali ali La لا anhu sa'atan ساعة ولا تستقدمون lokacin ya zo ba ku iya jinkirtar da shi na daƙiƙa kuma in bai zo ba izgilinku da gaggawanku ba zai iya kawo shi ya kusanto da shi da dakika ba inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhamu law kuntum ta'lamu ka'ida ke. da lokaci yayi sa'a za ta tabbata to ba mai iya jinkirta ta sannan wata aya ta ce wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud ba mu jinkirta shi ba sai dan wani lokaci da muka iya sanci. to a nan fa ido zan rena fata wani abin da duk kake takama da shi ba zai amfane ka ba jin daɗi mulki dukiya ‘ya'ya da ‘yan uwa ta alama ce a aita in mata'ana tunin in maja'ahun makanu a ado ma an anhum ma mace yumatti'un yau duk a baka jin daɗi na shekara aru aru a baka dubu a ƙara maka dubu biyu idan abin da aka yi alkawali ya same ka ba a kan imani ba duk daɗin da ka ji da shagalin da ka yi wallahi duk gaba ɗaya ba zai wadatar da kai da komai ba shi yasa a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya kai nan so in gan shi wacin da aka halici duniya fa ba yau ba har a tashi kiyama waye fi kowa shanawa waye fi kowa holewa waye fi kowa shagali amma bai imani ba aka ce za a dauke shi a tsoma a jahannama a zare so jacob ko musta angulu ka taba jin daɗi a duniya sai ce wallahi ba ma san ma'anan kalmar ba ya manta aka za a zo da wanda ya fi kowa shan wuya a duniya gaba ɗaya ta tun da aka koma ta a ƙare ta ai wujiga wujiga wujiga shi kuma ya masu da imani sai a ɗauke shi a tsoma a gidan aljanna sai a zaro kamar yadda marini ke tsoma abinda zai rina a tukunyar baba sai a ce kai ban Allah ka taɓa yin wahala ce ni ban ma taɓa saninta ba eh, sunanta ma bai sani ba daɗi kan daɗi limisli haza fal ya amali amilu kun ji wancan matsayin kun ji wannan ka yi aiki a irin abin da kake so a baka ci gaba وقال الذين كفروا لن نؤمن وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القرون يقول الذين تضعفوا للذين تكبروا لولا أنتم لولا أنتم لكنا مؤمنين Allah ta raba mu da baƙar nadama. Shi ke nan, a ƙalar labina ka faru lanna wani na jihazar kuma ni walafin labi bai na yadda yi. وقال na كفروا waɗanda suka kafice ma Allah suka ci gaba da kafici da girman kai da nuna isa da ƙaryata ayoyin Allah bai habbugan ƙirji suke suna alfahari lan nu'mina bi hadha alquran ba za mu taba imani da wannan alquranin ba sai ne kana tsammanin in kai imani kai aiki nagari kana zuba ma Allah zubi ne sai kake makanka zubi sai kake makanka zubi sai ne eh fado ne a ruwa yana kuka sama ma ta san kana yi sama mata san kana yi rata ce ta fito cikin hantsi tafin hannunka zai tare ta a daina ganin haskenta wa yi sabbihu lillahi ma tsamawa samawati wa ma fi in kai ka ce ba za ka yi imani ba duk halittar da kake gani a sammai da kasai suna hautan Allah suna yi masa tasiri sai ne kai kayawa a kamashin wuta wala billazi baina yadayhi ba shi kadai ba ma duk littafin da aka ce Allah ya saukar ba za mu yi imani da shi ba da kuma Allah ya so sai ya lankwasa ka kamar lauji a lokaci ɗaya a lokaci ɗaya da ƙunciyanka kuma da komai ba wai tsufa ba in ya so sai ya ne ka ka tafi a shagidi in ya so sai ya mai da kai tahiyarka kamar wanda yake da sufurin a ƙasa a ƙafa kana sama kana ƙasa kana yaron Allah yaron Allah in ya so ya saki miyau a bakinka ya ƙi tsayawa ya canza maka suna wani ya ce ɗan dolan gidansu babiya wani ya ce saunan nan na gidansu ka hutu shi kenan wani ma ya ce ɗan galagalan nan miyau kawai a sakan maka ya ishe ka bala'i subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tara izu zalimun na 'inda rabbihim malan da za ka ga kafirai mushrikai sanda aka tsaye da su gaba ga ubangijinsu za a yi masu hisabi za a ba su sakamakon abin da suka aikata malan da ka ga abin tausayi da ka ga abin tausayi dan za ka ga fitina babba a kansu za ka ga bala'i marashin kama ya mamaye su za ka ga musiba a haɗar bihin min kulle janibin a wannan lokaci yarji'u ba'aduhum ila ba'adin ilqawm sashin suna la'antar sashi ana exchange na zargi tsakanin mabiya da wanda suka jadar aka shiga kogin wata يقول الذين استضعفوا مريدي waɗanda suka bi waɗanda suka naɗa su allolinsu suna ba su aljanna sun yadda suna azurtawa sun yadda in sun fushi da su za su talauce a lokacin suna maida masu zance gawa lillazina takbaru da shugabanninsu da suka fitar da su masu nuna isa su yi kaki kafin ya faɗi ƙasa wani saunan ya buɗe baki kamar windo ya shige ya sha guba ya sha guba ai ba kakin manzan Allah ba ne sallallahu alaihi kan waje ka ci kashin shi kafin ka je lahira ka ci kashi a ba ka kashi su waɗannan da aka bautar suna la'antar waɗanda suka bautar da su suna cewa laula an tun lakunna mu'mini ba dun kun ɓadda mu ba ba dun kun halakar da mu ba ba dun kun raba mu da hanyar Allah ba Allahi da mun zo ma Allah muna masu imani da aiki na gari ƙinan ‘yan walakanki, haka za su yi ta tsine masu kuma hannun, don ko yana kuki wa an taɓa mashi Allahn shi, ta muje mai aka yi. Ƙanan na zinar ta ɓahulin na zinar tuba iku ana nakun. Ana hannu sadade na kuma na hode ba a da ibi بل كنتم مجرمين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا waɗanda na girman kai suka mai da kansu alloli sai su raddi ga muridai a na hannu na kuma anil huda ƙaryan ku ta sha ƙarya mu muka hana ku bin shari'a mu muka hana ku fahimtar addini mu muka sa shinge da jazi da kariya ku sadu da gaskiya ba ba da ya akun ko gaskiyar ne bai zo muku ba gaji wanda yake cewa zai galin ɗinka a aljihun shi ya kai ka aljanna ke kuma kuna tsine ma juna. Allah illallah. amma wai a na hannu mu ne ku istifam yunkirun ma qala duafa aw al abu. suna musun abinda muridan suka ce anahanu anahanu sajadnakum anil huda ba'da idh ku? ma hukata ne ku ba ku da hankali ne mu muka hana ku gaskiyan ta zo kaiwa ma ne kaji inda suke wawantar da su kuma rani kenan kamar suna cewa mu ba ruwan mu ba mu hana ku bin shari'a ba mu ba mu hana ku imani ba mai muke da shi da za mu kimfasa ku balantana ku ce mun hana ku ra'ayinku ne aka kuka zaben makanku haka kuka zaɓen makanku bal mujirini mujrimin kuntun mujirini da kawai kun zan mujirmai kun zaɓi ijirani kun zaɓi shirka kun zaɓi kafici kun bi son zuciyanku kun ƙi bin Allah yau kuma kuna neman ku fake da mu me manufansu an gane a ah, manufansu azaban da za a yi ma muridai a haɗa ma waɗannan abin bautan nasu amma wannan zai amfani su la faƙalar lazina sulhi waƙalar lazina sulhi bulin lazina da takbaru bal makarun laili wanda بل مكر الليل والنهير إذ تامروننا نكفر بالله إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا واسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون الله أكبر وقال الذين استلئفوا وأن أكرون تجسوا أكبوا تجسوا ta دبات الله sai su mai da martani lillazina takbaru ga manya-manyan da suka nada suka bautawa ce bal kuka kulla mana makirci ba dare ba rana kuna nuna ku kuke da kicewa ku kuke da kun faya kunu ta amuruna na annaka nakfura lokacin da kuke ba mu umarni mu bar dokan Allah mu bi dokan ku mu la ilaha illallah in ka ji mutum wai ya fito yana cewa in wanda yake bi ba gaskiya bane to shi ya yadda ma ya shiga wutan kuma wanda yake bi in ya ce ya shiga wuta zai shiga ya ga ya makance ya haukace kummun bukumun umyin bukum Na ilaha illallah a yau kuma suna cewa makamun laili wannan har ko kuka kulla mana makici ba dare ba rana lokacin da kuke mu. mu ma Allah wa naj'ala lahu andada mu sa masa kiyoshi a wajen bauta mu bauta masa tare da ku kuma ko kuka ce za ku cece mu za ku kai mu aljanna yau kuma gashi kuna musumma ba ku san da mu ba ba ku umarce mu ba ba ku yadda mu ba wa Asar asarun nadamata to anan kuma da mabiyan da waɗanda aka bi sai ta koye bakin cikin halin da suka shiga ta nadama sun tabbata dai ba mafita azaban Allah wake ce a kansu sai a yi ta ta maza an gane ko ana jin ɗumin abin amma kamar ba a ji kamar yadda abu aibul hurali yake cewa wata jalladi na urihumu anni li ghaibi dahri la atabada'u eh, yana jin jiki amma gudun makiya su dara an gane ko yana zaune a wuta sai dai kawai ya cire ya kama mushi, amma fa shi ya san zujin da yake sa an gane saboda kawai ya nuna ma makiya shi fa ba a iya girgiza shi eh saboda wani gumma ya asara da a yi mashi dariya ai eh, akwai yin ai akwai wani baiti da yake cewa kullum masa'ibi qad alalfata. Wata huna zai tahunu ghayra a agari ke duk wata fitina kowace iri ne ta same shi dan za ta zo ta wuce amma dariyan makiya wannan fa ba zan dauka ba to haka waɗannan suka tsinci kansu cikin wannan bala'i da fitina waje annal a anakin labi na kafaru Allah ya ce duk suna gama wannan sai mu sa kukuni a wuyayen waɗanda na caci ta ma'ana a haɗo hannayensu da tsawonsu a haɗa da wuyan a ɗaure da sarƙa saurin hukun goro irin huhun da ba ma na yanzu ba wanda ake mashi ɗauri ta ko'ina a zange shi ta ko'ina ba haka ne za a je a jefa mutum a jahannama kullum ma ulkiya fi ha faujin kamar yadda muka ambata da sa'alahum na ha alam ya cikin lafiya fi azlalil ladina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malu wani sakamako aka yi masu da bai dace ba sakamakon abin da suke aikatawa ne an gama kanu ya amaluna don ka san ne aljaza'u umin jinsu da amal yawa aljaza'u umin jinsu da amal da kake so a saka maka da shi to ka aikata shi ka aikata irin shi yawwa wala taziru waziratun kullu nafsin bima kasabat rahina Allah ka yafe mana ka raba mu da fitina da bala'i ka tabbatar da tugadigin mu akan da'a ga mahalicin mu ga wata takarda daga iyalan safiya a yi mata addu'a wa Allah